ina ga kamata a kira reception a ɗan kawo muku abin da za ku ɗan ja ɗan samu kuma rigo kama a ɓangaren lemu da mai kuke amfani ne anyone you are perfect you are perfect you are perfect ka ku ji komai feel free inda kuɗi ne akwai kuɗi saboda haka an so yanzu kecin ce nake alƙawarin mota ko kilos wannan wani wannan wani irin rashin sanin darajar dan adam ne da tabbaci za ka shiga wani ɗaki har kai ba sallama it's not perfect akwai rashin sanin darajar dan adam din da ya kai naka da aka yi me it's not perfect a wannan duka ina ya ta take wace rika na ce ma ina ya ta take ni na kan ne rika lafiya da waye da zan ji kunawa ji kuna waya idan baka faɗa min gaskiya ba ina so ka sani zan yanka ka sorry zan yanka wannan yan matan naka guda biyu sun ko ana ba wanda bai san cewa ni na aka kawo haka wannan wai daga isman perfect nan da kan magana ya kuri sake min wuya yadda kamar da wai na isman perfect zama bayani ya kuri please have peace of mind ina jin kina jin ina ina jinki ina ina jinki have peace of mind gaskiya ne ni ba mai gadi ba ne ka gani akwai inda nake aiki ka gani na kan dan musu safarar yara haka tana ina yanzu faɗa mai da take eh, amma na mika ban gidana gidanka waye na gidanka mai na waye mai na a ina yake eh, amma in ba kai sauri ba shi ma zai mika uban gidansa da kiwa yake waye uban gidan nasa abu hassan abu hassan abu hassan abu hassan gaskiya ne shi abu hassan din a ina yake a ba sani ba ba ma san shi ba kawai sunansa nake ji ne ma baka taba sanin da abu hassan sanin inda yake ba a ina gidan alhaji mai na yake mai na road number 15 inda ka je anan ka tambaya duk wanda ka tambaya eh, eh, gidan maina zai nuna maka to ran gaya ma idan ka sake na je abin da ka faɗa ba gaskiya ba to ka sani na san ka na san gidanka na san matanka da 'ya'yanka guda uku idan na je ban sami 'yata ba da kai da matanka da 'ya'yanka rayuwa na cikin haɗari na faɗa maka السلام عليكم وعليكم السلام me yake faruwa ne ina take kai magana mana abu wasan zaune zaune kwantar da hankalinku lokaci ne da za mu ɗauki fansan abin da ya daɗe na damu a cikin zuciya wannan dama ce muka samu wacce za mu yi amfani da ita mu goge wannan baƙin cikin da ya daɗe mana a cikin zuciyarmu Allah ne ya ba mu wannan dama a dalilin nira domin mu rama abin da aka mana a baya wane ne Habu Hassan daga an ambaci sunan shi na ga ku dukan ku a abu Hassan wani la'ananne ne tambaɗaɗɗe ne mai halin 'yan wuta wanda ba zai gama da duniya lafiya ba abu hassan wani mutum ne mai mulki irin na fir'auna don babu allah zuciyarsa kuma baya tsoron hukuma asali ma abin da ya fi kwarewa shine ta'addanci da fasa kwauri da zubar da jinin dan adam sannan yana da yara ta ko'ina cikin sassan ƙasar nan kala-kala. Ya gagari gwamnati kenan? Ya fi ƙarfin gwamnati tunda ba a san inda yake ba, babu wanda ya taɓa ganinsa, kin ga ko ba ta yadda za a yi faɗa da mutumin da ba a san shi ba. Amma to, aljani ne shi? Abu Hassan ya fi aljani hatsabi banci don yana yin abin da hankali ba zai taɓa ɗauka ba. Kuma hasali ma ba wanda ya san shi ko san inda yake an sha kama mutane da yawa a kashe sai daga baya gane ba shi bane yaransa ne ya kama munira mu ina lillahi wa ina ilaihi raji'un to yanzu ta yaya za mu kulle mishi haƙuri da juriya shi ya kamace mu saboda ya riga ya saka mana taban da ba za mu taɓa mantawa ba yanzu ma gashi ya sake maimaita mana ku kwantar da hankalinku tunda kuna da ni a cikin gidan nan ba wani matsala in allah ya da ni nira kamar ta dawo cikin gidan nan ne na muku alƙawari. to ban ce cewa ne rabu da shi kawai to tun da dan wanka ne muka zauna ka zauna amma kar ka mana shiririta to amma kada ka yadda ka bata wannan zaman naka da shiriritan da kowa yake faɗa a kanka a to ai shi sa na zo in zauna in koya saboda in daina wannan shiririta kaji yanzu ma ka yi, amma tun da dan wanka ne muka zauna ka zauna faruk Na abba dalilin da ya sa na neme ka kai da amaryarka ba wani abu ne illa maka nasiha kan maganar zamantakewa ta aure aure ibada ce mai ƙarfi a cikin addinin musulunci saboda haka ka riƙe matarka amana ita kuma ta zama mai biyayya a gare ka wannan shine cikakken zamantakewa na aure kina ji ko corruption is one of the most important problems which the people of nigeria have to tackle and overcome. barak nan da mintuna 20 yaki ne ko operation wani special operation ne aka ce za mu tafi ka ba komai kaɗan jira da barin je shirya Ouais, comment accueillir yok. Demek ki alkolizm, demek ki ilişki. Kadın bu kadar kazandın desin. Demek ki ilişki. <laughs> ce wanda baya kishin ƙasa kenan wanda kuma bai ɗauki rayuwar ɗan adam a bakin komai ba koma me zaka kira shi ka kira shi mu ba ma kishin ƙasar da bata damu da al'ummarta ba koma koma menene ai kowa da akwai abin da ya dace da shi to ba wasa muka tsaya nan ko da rita ba dama ko muke jira mun samu labarin you are all under arrest abin da kuka zo da shi ku aje su su ne waɗannan ne wallahi ni ma ban san su ba amma ana jan sautin bindiga sosai a nan abinda za a kai nan ni ba rabu da makaminka. Aje! ma ma haka waye ya faru su waye nan mutane abu abu hassan

dan na ka san matsalar yasin nan na daga cikin abin da ya sa ba cika zama a ofis ba maza maza ka shigo da shi ka eh, shigo da shi ni ajalinka ne na zo na zo ne in raba ka da duniya in yanke ba jin daɗin ta ai yanzu na san kana jin daɗin duniya sosai ko gaskiya ka to ina so ne magana da kai ta fahimta idan kuma ka sake kai wasa na raba ka da duniyar nan da kake cikinta da wannan daular da kake cikinta kake jin daɗi Allah ka shukuri ka zauna ne magana da kai ta fahimta ta fahimta ne da kai Allah mai magana sabi ya rage naka idan ka bari wanda ya shigo nan ya san waye ne mai nazo ya auren ka zan kashe ka ko da za a kama na san dai kai ka bar duniya na yanke maka jin daɗi kai hakuri ba wani wanda ya samu nawa Yes. kuma a ina yake a ina zan gan shi kuma me yasa yake sace ƴaƴan mutane tabbas shi ke sa ana sace ƴaƴan mutane saboda kudaden da zai karba a hannun iyayensu amma abin da nake so tabbatarwa mu kanmu nan ba mu taba ganin shi ba kuma ba wanda zai gaya mai a gan shi sabo ne nake karba ta hanyar mai gidana amma ni kaina ban taba ganin shi ba shi ba ya mai gidana magana 'yan jaridu ne da suka ce za su tattauna in jaridu to amma yaya shaidar ɗin yake kana jin eh, idan muka karɓe su yanzu ba zai tamfarin da shaidar ɗin ba an kai daɗe ba matsala kuma tattaunawa da su yana da matukar muhimmanci da haka bai kamata a bashi then fine ka ce su shigo kawai sai mu ɗan samu tattauna shigo su shigo ok sir um, wala lafiya? Waye kai? Dan na san ba ɗan jarida ba. Ni ba ɗan jarida ba ne. Mai tallan ajali da rayuwa ne duk wanda kake so za ka iya siya. Da yaro akwai wanda ya isa ya kare wa wani rubun numfashinsa in ba Allah ba. Haka ne. Amma akwai wanda zai iya yin kema jin daɗi da wannan daular da kake ciki ta rayuwarka. yanzu duk ba dogon bayani ke so ba waye kai kuma me kake nema abu hassan abu hassan yanzu kai ba ka ganin ganganci ne neman abu hassan ne a gurina? oh haka za ka ce hello ya kaftin salim ki magana Lagi sama iya samun muryar yarinyar nan domin mahaifinta ya ji muryarta. Hassan ba da su rayuwar yarka ta zurwanta ba ‘yan autarka. Ballantana sauran ‘ya'yanka da suke nada, nada lallahi wanda ya kaji. Jadi, ranka shi da ɗaya kake so. abu hassan da ke so ya sace min yata kuma na tabbatar da cewa kai ka san inda yake saboda aka faɗa mu a ina zan gan shi zai rina zai rina inda yarka aka sace ni na tabbatar zai iya domin aikinsa ne amma ni tun da uwata ta haife ni wallahi ban taɓa ganin sa ba ban ma san inda yake ban taɓa ganin sa ba yaudararka tamkar kana wasa da rayuwar yayanka ne ba ka isa yaudare ina abuwa san yake na san dai wanda za ka samu ƙarin bayanin a wurinsa shi ne kwamar nuhu domin ni kaina a wurinsa nake kamar labaran in yarraba wa yarana amma tun da nake ban taɓa ganin abu hassan ba ba wani abu da ya kan da shi me yasa ba ka so da gan shi kai ganin abu hassan ai mutuwa ce ni ba na kaunar in gansa rin rin

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام ورحمة الله تعالى وبركاته كيف اليوم؟ بخير وعافية كيف الأمور الدنيا؟ بخير وعافية معي ما شاء الله كيف أيالك؟ الحمد لله حمدا كثيرا إيه، طيبا مبارك حمدا كثيرا اجلس شكرا شكرا إن شاء الله تعالى <laughs> مرحبا بك لالي مرحبا بك آه، الحمد لله سندرزو Malam ina ta jin labarinka ina ta jin labarinka sai dai in gani a TV. Yau ga na ga ka a falo na. Allahu akbar. Kuma wallahi malam ganin ka a fili ka dan fi kiba ba kamar a TV ba. Iko sai Allah. To ai mutane irin ku don dai kuka aiko mana da ainihin katin gayyata ai muka so mu zo mu kama ku ziyara saboda irin taimako da kuke bayarwa. duk mutumin da zai ɗauki nauyin dinga yin sadakatar jariya ya kaga dole ne ya zamana cewa shi ma a kawo mai gudunmawa ta musamman iyalin suna nan cikin gida ne Eh ita dai mai ɗakin ta fita ta tafi gidansu an yi rasuwa ne ga ta malam Allahu akbar Allahu akbar to Allah ya ji musulmi Allah shi gafarta musu Allah shi sa a janna ce makoma a gare su. Amin ya rabi. Eh, alhamdulillah. Yara ne kadai a ciki su ma ba su daɗe da dawa daga makaranta. Allahu akbar. Kacin suna ciki kenan. Eh suna. A kawo su a musu addu'a ko? Allah ya musu albarka. Allahu akbar. Mm. Kawo su a musu addu'a. Salma ku gode alkazi. Amin ya rabi. Mujahid. Zo malam ya Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina gajiya yaro bismillah bismillah lafiya lau lafiya lau. Ya karatu kuma? Lafiya kalan. Ana yin kokari ko? Hmm. Ya sunanka? Mujahid. Mujahid kaifa? Abdul. Abdul Abdulrahman. Bawan Allah kenan. Sai dai shi wannan din ya faye wasa wajen karatu. A zai bari insha Allah da ya dala. Daga zarar musa addu'a A kowane hatimi da zan bayar a ba su. ina ga shi wannan hatimi din yana da kyau a dinga ba ma yara akwai suka yi sa'a ganin nashi ba su rayu ba don ya kashe su wallahi ban taba ganin shi a ina dan habu wasan din yake wallahi ganin dan habu wasan jidali ne bala'i ne a gunka kai ƙara ka rungu mutarar su koma da ka nemi wannan mutum kuma ka ce kana son ka gaji sai in gaya maka a ina dan abuwa san din yake nan gari yake don ka daina ba tsaye nan ka daina ka ta ka ta ka ta a hotel da yake zama a garin nan ka san badalas hotel da ke da ke da ke kan tudu na tabbatar maka in kana yawan zuwa nan za ka ka sani cewa dawowa na na biyu gidan nan ba zai maka daɗi ba in har na je na gama gan da ka faɗa min ba gaskiya ba ah. na san ka sosai na san rayuwarka banda wannan yaran da wannan matar ta kana da wata mata da kuke da yara mata guda biyu da ita na san su na san har gidan da suke idan ban sami ɗata mun nera ba wa wa'annan yaran naka da wancan watan naka duk bara ku tsira ba to zan taya ka da addu'a Allah ya sa ka kai shi ne ka ka ya suna ka kace kace ba kace ba inda zaka da su kar ka sake ka matso nan kana matsuwa kusa da ni rayuwar yaron na yana cikin haɗari na ba biya da shi zai mutum nan yanzu mai kasun ba ya fita a cikin mota convertible ku kama shi a kashe shi kan ku bari ya kai kan ya fita gidan nan wallahi ya san sirrin yana da labarin sirrin mu gaba daya to